Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan menene virus menene virus virus dai wata cuta ce da kan samu wayar hannu ko kwamfuta ko dai wani abu mai amfani da na'ura don ba iya kwamfuta ko kuma ko kuma abin da yake amfani da shi ba duk abin da ya kasance na amfani da technology to shi ma yana samun wannan yana samun wannan virus ɗin to virus ɗin ta yake shiga waya ko kuma ta yake shiga intanet ta yake shiga kan wayoyin mutum ko kuma kan kwamfutocinsu yauwa shi virus yana shiga ta hanyar wa'innan abubuwan kamar haka ta fari yana shiga ta hanyar wifi idan ka buɗe wifi ko kuma kai connecting za ka turi da wani to virus zai iya shiga ko kuma gani mutum ya maka turi ta zan da ya to maka da wannan abubuwa to ina su ma suna zama virus ne sai na biyo bluetooth shi ma bluetooth yana yana yana yana yana hada yana shi ma ta cikin sa virus yakan iya shigowa sai kuma ta uku data ita ma data virus na iya shigowa ta cikin wajen ta amma dai mutane da yawa sun fi sanin ta wajen data virus yake shigowa to virus na shigowa ta ko ina ba ma ta iya wa'in abubuwan da nake gaya muku ba sai kuma hotspot hotspot shi kuma shi ma yana da matuƙar amfani a waya domin shi ma yana buɗe wata hanya ce ta connecting duk wa'annan abubuwan guda hudu suna buɗe wasu hanyoyi ne na connecting da za a iya connecting da wayarka idan su da suka buɗe wannan hanyar da za a iya connecting da wayarka wannan na nufin cewa za a iya shiga a yi wani abu a cikin wayarka ta hanyar su ko da a ce ka sani ko da a ce baka sani ba shi kuma virus yana shiga cikin waya ne saboda ya duba irin nakasin da nakasin da kwamfuta ko kuma waya take da shi ta wani wajen sai sannan ya samu shi ma damar da zai shiga kuma shi idan ya shiga ciki yakan iya kama maka da waya ko kuma ya sa waya ka file ko kuma ya duka dakatar maka da aiki ko kuma idan ka yi saving din abu ma ka je ka rasa ko kuma ka ajiye wani abin ka je ka rasa ko kuma duka iba bayananka dan akwai virus na za a turo maka duka ibin bayananka yana kai wasu duk da cewa idan ka shiga duk da cewa idan ka bude waya dole ne za a dauki bayananka me ka fa so me kake me kake dole ne sai an dauki wannan bayanan baka isa ka hana su ko da a ce ka je ka kulle to su ba za su kulle ba saboda me saboda wannan ne kasuwancin su su ma ba zai yadda ba a kulle ba wannan access ɗin nan kuma da yake gani ba hima shi ma haƙƙin ne amma dai hakkin mai tsafta wanda ba zai cutar da kai ba wanda kawai su abin da suke su ma kansu kula suke da kai wanda za su saka wannan amma dai wanda za su saka wannan ba shi ba to tabbas wa'innan suna da hatsari yawancin su yau dan uwa da fatan ka fahimci ta yadda virus yake shiga me ake nufi da virus virus dai wata cuta ce da ke cutar da kwamfuta yau to dan uwa ne shine karshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe baka da naman alamar subscribe kai mana like kai zuwa ga yan uwa saboda su amfana mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun hada bidiyo na gaba